Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi. amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da asuba da fata an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. wasu manyan jami'an gwamnatin iran sun faɗa a ji asabar cewa kwace jirgin ruwa mai dakon mai na ƙasar birtaniya martani ne da iran din ta mayar wa birtaniya saboda tsare babban jirgin ruwanta na dakon mai da ta yi a baya kamar yadda wani hoton bidiyo akan kwace jirgin ruwan birtaniya da aka fitar ya nuna zaratan sojojin iran suna sun rufe huskokinsu da bakakin kyalle suna jira daga jirgi mai saukan ungulu zuwa cikin jirgin ruwan na wato a yankin tekun strait hormuz kasar birtaniya da wasu kawayenta na turai sun yi allah wadai da kwace jirgin yayin da suke ci gaba da kira da a kwantar da jijiyoyin wuya akan tanke da ake samu akan teku sakataren harkokin wajen birtaniya jeremy hunt ya ce birtaniya tana nazarin mayar da martani mai tsauri ya faɗa a shafinsa na twitter a asabar yana cewa ya zanta da ministan harkokin wajen iran kuma ya bayyana masa matukar takaicinsa akan alkawarin da shi babban jami'in diplomasiyyar iran din ya yi masa cewa iran za ta kawo ƙarshen wannan tankin da ake fama da shi amma kuma halayenta ya nuna akasin haka da yake yi wa manema labarai jawabi da yammacin jiya asabar bayan wani taron gaggawa da gwamnatin birtaniya ta yi hunt ya ce ba daidai ba ne a kama jirgin mai dauke da tutar birtaniya stena impero kuma hakan ya bayyana shakku akan tsaron jiragen ruwan birtaniya da ma tsaron jiragen ruwa na kasa da ƙasa akan tekun strait hormuz babban mai bada shawara akan tsaron kasa a fadar white house john bolton ya bar washington a jiya asabar zuwa kasashen japan da koriya koriya ta kudu yayin da kasashen biyu ke ci gaba da takaddama akan kasuwanci wani mai magana da yawun hukumar tsaron kasar a fadar white house ya faɗa a shafinsa na twitter a jiya asabar cewa bolton ya shirya ya ci gaba da tattaunawa da muhimman ƙawayen amurka guda biyu a ranar juma'a shugaban amurka donald trump ya ba da taimako ga kawo ƙarshen tankiyan siyasa da na tattalin arziki tsakanin manyan ƙawayen amurka guda biyu a dahiyar asiya lamarin da yake barazana ga masu kasuwancin layin salula da ake amfani da shi cikin wayoyin zamani wata tankiya da ta daɗe tsakanin ƙasashen biyu musamman akan diyar da ya kamata a baiwa 'yan ƙasar kure ta kudu da aka tilasta musu yi wa 'yan japan aiki a lokacin yakin duniya na biyu lamarin da ya kara tsami a cikin wannan wata a lokacin da japan ɗin ta dakatar da aika da kaya na fasaha zuwa kure ta kudu sai dai japan ta musanta cewa batun biyan diyan ba shi da nasaba da dakatar da aika kayan ko da yake wani ministan ya bayyana a lokacin da yake sanar da batun dakatar da aika kayan daga japan zuwa koriya ta kudu cewa akwai rashin yarda da seoul akan wato takaddaman kwadago ma'aikatar kula da harkokin yanayi ta amurka ta yi kashedi cewa wani tsananin zafi mai hadari da kuma danshin zafi da ya bijiro a nan amurka a ƙarshen mako zai iya haddasa cutar zafi cikin gaggawa har ma ya kai ga mutuwar wani bangaren jiki idan ba ɗauki mataki ba an soke harkoki da dama a faɗin ƙasar da suka hada da shagulgulan buki da bukukuwan nishadi da na wasanni ma'aikatan yanayin da ta ci gaba da cewa wato za a samu yanayin zafi a cikin dare da maki 70 zuwa maki 80 a wurare daban-daban za a kuma samu zafi mai yawa a yau lahadi a gabar tekun gabashin kasar ma'aikatar ta kuma gargaɗi mutane su rika kulawa da iyalai da abokansu musamman tsofaffi a lokacin da aka samu zafi wato tsananin zafi na kwanaki uku a cikin watan yulin shekarar 1995 sama da mutane 70 ne suka mutu a chicago yayin da yanayin zafin ya haura ma'aunin digiri celsius 36 akasarin mutanen da suka mutu talakawa ne ko kuma tsofaffi wanda ba su da ikon sayan kwandishan da za su iya samun sanyi a cikin gidajensu. su dubban mutane sun taru a hong kong a jiya asabar domin bayyana goyon bayansu ga 'yan sanda kuma suka yi kira ga a kawo ƙarshen tashin hankali da ya janyo wato da ya biyo bayan jirin zanga-zangan kin jinin kudirin dokan nan wanda ya tada rangama tsakanin 'yan sanda da masu fafutuka a cikin wato ƙasar hong kong kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. Shirin da kan kawo muku labarun zaɓe da lamuran da ke dangantaka da zaɓen' Ni Nasiru Adamu El Hikaya zan gabatar. Me yasa APC ta kori Inu Abdulkadir daga jam'iyyar ne? APC ta musanya Sani Ɗanladi da Sani Yahaya a matsayin ɗan takarar jam'iyyar don ci gaba da shari'a a kotun zaɓe. Rage shekarun damar yin takara ya taimake ni. In ji ɗan majalisar wakilai Mansur Manu Soro. Ina nan a UDP ban sauya sheka zuwa PDP ba. In ji tsohuwar ministar mata Aisha Alhassan. waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta ɗau matakin ƙarshe na korar mataimakin shugaban jam'iyyar na arewa maso yamma ino abdulkadir daga jam'iyyar jami'in labarun jam'iyyar isa lanrayo nilo ya bayyana ɗaukar matakin don samun abdulkadir da laifin cin amanar jam'iyyar ta hanyar angulu da kan zabo tun farko rashin jam'iyyar na sokoto ya kori ino abdulkadir ya turo matakin zuwa uwar jam'iyya don yanke hukuncin karshe an zargi abdulkadir wanda tsohon ma kwamishinan shari'a ne a zamanin gwamna magatakarda mako kuma tsohon minista zamanin shugaba jonathan da hulɗa da gwamnatin pdp ta gwamna aminu tambuwal in za a tuna inuwa abdulkadir da sanata aliyu mako da sauran mukarrabai sun fice daga pdp gabanin zaben biyar. inda suka mara wa shugaba buhari baya lashe zaben shugaban ƙasa da kuma aminu tambuwal ya zama gwamna yanzu kuma ga yadda siyasar ta juye dama a siyasa an ce ba a maki na dindindin ko masoyi na dindindin sai dai muradi na dindindin sai jihar taraba biyo bayan hukuncin kotu na soke damar matsayin dan takara ga sanata sani danladi a zaben jihar taraba da gwamna darius dixon ishaku ya lashe yanzu apc ta musanya sani danladin da farfesa sani haya don bin shari'ar kalubalantar sakamakon zaben a kotu ibrahim masari ne sakataren walwala na apc na ƙasa wannan ba wai an musanya suna ba haka dokar take haka ka'idar take wani ya yi takara da wani wani ya zo na ɗaya wani ya zo na biyu babu tantama wanda duk na ɗaya ko wanda ya fi yawan ƙuri'u shi ne za a tabbatar macewa shi ne ɗan takara ko ko shi ne wanda ya ci zaɓe ko shi ya nasara misali in wani abu ya zo ya faru ga na ɗaya ɗin ai gaga babu makawa na biyu Shi ne wanda za a tabbatar da nasara din kuma abin da ke so mutane su gane da ko mutanen taraba mutane da sha'awar goya ma apc baya wato alakul halin ana yin takara ne bisa ga tuta ta jam'iyya ba dan takara ba so ko da wani abu ya sa an yi disqualifying din dan takara din wannan ba da nasaba ko ba da halaka ko ba zai sha nasarar da jam'iyyar da tsayar da wannan ɗan takara inda samu ba matukar akwai wannan damar ta mayar da wanda yake na biyu ya zama shi ne wanda zai gaji nasarar da wancan na farko ya samu. Ibrahim Masari baku da na biyun ma domin na biyun labarin da muka ji shi Joel Ikenya ya koma ko jam'iyyar Abga ne don haka ai shi ne kaga to automatically ai kaga ba shi so wanda yayi na uku wanda yayi na hudu wanda yayi na biyar har zuwa na karke sai in duka waɗanda suke takarar da shi ko in sun bar jam'iyya ko kuma idan su ma matsalar da wancan na farko yake da ita su ma ta shafi su amma yanzu kaga muna da na ɗaya muna da na biyu muna da na uku muna da na hudu na jin wajen kusan mutum shida ne ko bakwai waɗanda suka shiga wannan takarai kowane ne sai ya kai mutum na ƙarke wanda ya tsaya ga jam'iyyar apc to shine za mu tabbatar ma da nasarar da jam'iyyar APC ta samu insha Allah. Jigon APC a Taraba injiniya Zakari Ahmad Guroji ya nuna kwarin gwiwar matakin zai kai APC gaci. To yanzu tun da kotu ta dakatar da dan takarar mu ta dakatar da jam'iyyar mu ba saboda haka jam'iyyar mu tana da 'yanci ta canja dan takara. kuma a ci gaba da shari'a na abin da ya shafi zaɓe da aka yi na taraba state ka ci kun samu hukumar zaɓe ma tana da wannan labarin na matakin da ita apc ta jiya taraba ta ɗauka eh. na musanya shi wannan ɗan takara zuwa gashi farfesa sani haya kwarai da gaske ai ka san babu wani abin da za a yi a jam'iyyance har ya tafi kotu ba tare da hukumar inec ta zama tana ciki tana sane kuma tana da rawar da za ta taka kan abin da ya shafi duk lamari na zaɓe saboda haka jam'iyya kamar yadda na gaya maka matsayinta shine ita dama tana kotu akan cewa jam'iyyarta ita ta ci zaɓe a taraba sannan tun da an dakatar da ɗan takarar apc ta taraba state tana da dama ita jam'iyya ta canja dan takaran daga cikin wa'inda suka saya takarar neman fidda gwani na jam'iyyar apc a taraba state kamar yadda na gaya maka mutum uku suka fito shi sanato sani abubakar dalladi ya zo na daya sanato joel ekenya ya zo na biyu sai professor sani yahaya ya zo na uku to shi sanato joel ekenya ya bar jam'iyyar apc ya koma afga to yanzu shi professor saniya da ya zo na uku shine jam'iyya take ganin cewa ya cancanta ya ci gaba da neman ma jam'iyya zaben da mu muka tabbata a kan cewa apc ita ce ta ci zaben a taraba state insha allahu muna ganin muna tare da nasara kuma zan yi amfani da wannan dama in kira jama'an mutanen taraba ba mu da wani abin da za mu iya yi yanzu da ya wuce addu'a domin ba komawa za a yi a sake yin wata zaɓe sabuwa ba za a ci gaba da shari'a ne a kotu kuma sakamakon da zai fito a kotu nan shine abin da kowa zai amince da ita kuma abin da za a aiki da shi kenan saboda haka jama'an mu mutanen taraba musamman mutanen apc mu ci gaba da addu'a allah ya ba mu nasara ya zamana mu kotu ta baiwa sakamakon zaben da aka yi a taraba kuma mu kafa gwamnati domin mutanen taraba gaba ɗaya su zauna cikin walwala da musulmi da krista da wanda ma ba shi da addini insha Allahu APC za ta yi adalci za ta ɗauki kowa ya samu 'yanci mu zauna lafiya kuma kasar mu ta ci gaba wannan shine abin da muka rasa a gwamnatin PDP shine abin da muke neman mu kawo saboda jama'an mu domin mu abin da muke yi a APC muna tafiya ne tafiyar jama'a baki daya ba don kanmu ba. Ahmed Guroje sai a jira hukuncin kotun da zai karkare a kotun koli. Yanzu kuma sai labarin yadda rage shekarun damar takara ya ba matashi Mansur Manusoro damar zama dan majalisar wakilai daga mazabar Darazau da Ganjuwa. Shekaruna a lokacin da na tsaya wannan takaran shekaruna talatin da ɗaya ne kwata-kwata a duniya. A yanzu na cika shekaru talatin da biyu. Wannan bayi na bane yin Ubangiji ne kuma yin jama'an yankina ne. nasarar da na samu tana da nasaba da yanayin ɗabi'una na taimakon jama'a da kan ɗauki kuɗaɗe na na gina asibitoci taimakawa gajiyayyu wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya bani dama jama'a suka yadda har suka zaɓe ni ofis da na rike a ƙarƙashin gwamnatin muhammad abubakar ya bani dama mun taimaki mutane musamman mata da kuma ƙananan yara kuma mutane yasa suke yi mun kyakkyawan zato na cewa zan iya kawo sauyi da suke bukata. Ta yaya wannan kudirin doka da shugaba Buhari ya sanya hannu na mafi karancin shekaru din nan wajen tsayawa takara ya taimaka maka wajen cin wannan zaben. Kafin a rage wayannan shekaru da a baya shekaru 35 ne ya kamata mutum ya zo shi a majalisar tarayya bayan an rage na samu dama na tsaya wannan takarar ba don an yi wannan ragin ba kaga da ba zan samu damar tsayawa ne wannan takarar ba. A majalisar nan ba za ka rasa ma iyayenka majalisar wakilan da ka shiga ciki da kuma dama ana cewa yara kun fiye karambani daga zuwan ka majalisa an ce har ka fara tashi kana maganganu a gaban majalisa to kai ɗi magana shine abin da mutane na suka turo ni na yi na tsaya na gwata musu haƙƙinsu majalisan nan ba za a rasa waɗanda suka haife ka ba kasancewar wannan karancin shekarun naka ba mamaki ma shi yasa daga zuwanka majalisar dama ana gudun karambani har ka fara kawo gudurin wani doka da ke neman hana bara ah, ni gudurin da na kawo baya neman hana bara hasari ma yana neman haramta wa gwamnati tarayya ne take-taken da ake ganin cewa ta yi yunkurin hana bara abin da muka nema kuma a yi a cikin wannan kudurin shine a dinga kai abinci irin wanda ake bawa 'yan makarantar firamare wanda gwamnati ke bayarwa a dinga kaiwa wa ainihin wanda suke yin karatun allo a bayan haka mun ainihin nemi gwamnati da ta gina musu matsuguni da kuma yadda za su dinga kwanciya suna yin bacci tsoro da tsohuwar zuma kan yi magani amma ita ma tsohuwar zumar ai da farko sabuwa ce Ibrahim Abdulaziz shigo cikin shirin. Ka ba mu labarin matakin tsohuwar minista Jummai Alhassan da ke cewa har yanzu tana jam'iyyar UDP ba ta koma PDP ba kamar yadda aka yayata. Tsohuwar ministan harkokin mata Sinita Aisha Jummai Alhassan ta ce rashin zaɓen wakilai ko kuma shugabanni na gari shi ke jawo tashe-tashen hankulan da ke aukuwa a jihar Taraba. mutum da ko ta ce dole ne mata da kai tashi tsaye. Domin a zaɓi wanda ya cancanta, a zaɓi adali, ai shi ba shine siyasan ba shugabanni ya kamata su kawo zaman lafiya tsakanin mutane Allah ya halicce mu tare da Krista da musulmi da masu dodo gaba ɗaya Allah ya halicce mu ba don mu zo muna faɗa da juna ba bane inda Allah ya ga dama da duk duniyan nan zai sa kowa da kowa musulmi ko kuma ya sa kowa da kowa Krista da juna su zauna lafiya duk ire-iren wannan sheke kawo kabilanci a ce wannan wannan ni ka taba mutane da yawa a taraba ba su san meye kabila na ba kabilanci a siyasa ba muhimmin abu bane wanda ya cancanta wanda yake adali shine abin kirki saboda haka maganan kabilanci ma a daina in wani a wani kabila ya cancanta a ɗauke shi kowane irin kabila ne idan ya cancanta a ɗauke shi kowane irin addini ne idan ya cancanta a ɗauke shi a dubi adilai masu taimakawa mutane masu jin tausayin mutane wanda za su taimaka musu idan eh, Allah ya ba su mulki. To wai koyi na gaskiyar batun cewa kin sau shika zuwa tsohon jam'iyyar ta PDP a yanzu? Ai jam'iyyar APC ma a 2014 mu din dai da ni da jama'a na muka yanke mata cibiya muka rene ta har ta yi karfi amma aka zo aka kore mu da hali. ko to yanzu jam'iyyar udp mun eh, yanke mata cibiya mun rene ta mun yi zaɓe a cikin wata hudu ne ko biyar to yanzu ma muna cikin jam'iyyar udp ba mu koma wani jam'iyya ba sannan cikin ikon allah za mu rene ta sannan eh, ba za mu koma wani jam'iyya ba sai ni da mutane na mun yi shawara idan mun ga ba zai yiwu ba ai renon jam'iyya mu ba sabon abu bane a wurin mu shi ma mai martaba sarkin mori alhaji abbas tafida ya ce zaben shugabanni na gari shine kawai mafita ga abubuwan da ke faruwa a jihar a yanzu kowaye a mukaminsa na mutum ya tabbatar ya guji duk aikin da zai dawo cuta ga wani ina so in tabbatar muku duka da cewa shi gwamna yana da niyan alheri a wurinsa mu daina jin surutai da karya kada mu je mu nemi rigima rigiman da karshen sa bamu san abin da zai kawo Allah shi ne yake yin shugaba duk wanda Allah ya shugaba mu bi shi bare ma kuma shugaban awo an she shekara hudu ne me aka na fada in daidai ne ma shekara hudu zai yi in ba daidai ba ma shekara hudu zai yi kuma a cikin shekara hudun nan in ka ga abin da ba daidai ba ai kana da memba da za ka je ka gaya mishi duk wanda suke neman fada a daina kowa ya nemi fada ya san fa bai san karshen ba mai kasar muri dama ya zama lafiya ya fi zama dan sarki masu sauraro duk ma da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri a madadin muryar Amurka da wakilin mu na Adamawa Ibrahim Abdulaziz da wacce ke kula da hada mana sauti Julie Gresham ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. jihar yobe na ɗaya daga cikin jihohin nan shida da ke shi aro musu gabacin najeriya kuma jihar da ita ma ta yi fama da matsalar kalubalen tsaro musamman ma na hare-haren 'ya'yan ƙungiyar boko haram da kan kai kan makarantu da kayayyakin karatu na dalibai wanda ya sanadiyar mutuwar wasu dalibai a shekarun baya da suka gabata a garin budiyadi da kuma sace wasu dalibai a makarantar matan nan da ke garin Dabci wanda daga bisani aka dawo da su banda guda daya da aka ƙi dawowa da ita da ake kira Liya Sharubu wannan bature na matsalan tsaro ya shafi harkokin ilimi sosai a jihar yoben ganin cewa an kirkiro jihar na tun a ranar bakwai ga watan agustan 1991 karkashin mulkin tsohon shugaban kasar najeriya janar ibrahim babangida jihar da kuma yanzu haka ke da kananan hukumomi goma sha bakwai da kuma adadin mutane da aka yi kiyasin cewa sun kai miliyan uku da dubu ɗari hudu jihar yobe ne na makwabta da wasu jihohi guda hudu a arewacin najeriya kamar jamhuriyar nijar wanda kuma yanzu hakan jihar ke ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro da cewa an nan samu saukin lamari sai dai dan abin da ba za a rasa ba wanda kuma ya shafi harkokin ilimi a jihar baki daya tun shekarar biyar dai jihar ne ke zama koma baya a fannin sakamakon jarabawa nan da ake kira waye ko kuma neko a matakan sakandare sai dai sabon zaɓen gwamnan jihar yobin alhaji mai malabu ne ya ce wannan batu ba abin ado ba ne kuma don haka ya kafa dokar ta ɓace a kan fannin ilimi na ganin cewa an daina wa jihar kallon kallon da aka yi mata a faɗin ƙasar baki ɗaya musamman abin da ya shafi fannin ilimi na kuma tambayi gwamnan jihar alhaji mai malabunin irin matakan da za su ɗauka na ganin cewa an dawo da martaban ilimi a wannan jiha ga dai abin da ke cewa to abu ne da na ga zurfin tabarbarewan musamman ilimi na matakin primary da secondary shi yasa na kaddabar da dokan ta ɓaci mu ga yadda za mu yi kokari mu haɓaka shi cikin kankanin lokaci ranka dai kamar wani mataki za ku ɗauka na ganin cewa an haɓaka wannan batun ilimi don ana magana kamar jihar yobe na ɗaya daga cikin ko ita ce ma ma baya batun harkan ilimi ilimin zamani a najeriya eh, to ai shi ne kaga dalilin da ya sa kenan dole ya wajaba kan mu ɗauki matakin da muka ɗauka mu ga cewar mun canza wannan tunanin kasancewa koma baya ko kashin baya a harkar ilimi ba wani ado bane ga kowa kuma ba abun alfahari ba ne abu daidai a yi shi shine a ɗauki matakin da za a gyara abun duk lokacin da ka zo a ka na shugaba domin mun yi wa mutane alkawura na cewar za mu harkan ilimi noma kiwon lafiya da maganan tsaro to wani abuwa duk dai koma menene zai ta'allaka a kan ilimi ne domin ba da za a yi don muna fuskantar wasu abubuwa kuma mu bari baya yana ta lalacewa ba da za a ce kana ɗinka gaba baya na warwarewa so dole ne mu yi abin da ya dace mu ga cewar mun fara abin da muka fara mu ga cewa dai at least mun inganta harkan ilimi amma halin da ake ciki a yanzu idan aka yi jaraba muka zo na baya in ma menene dalilin da to muna so mu san menene dalilin kuma mu yi maganin abun na ganin cewa ana zargin cewa 'ya'yan makiyaya na na baya-baya wajen samun ilimin zamani hakan yasa na tambayi shugaban kungiyar makiyaya da ake kira kullin Allah Cattle Yaras Association da ke tarayyar Najeriya wato Honorable Khalil Mohammed Bello ko ya ake ganin wannan tsari da gwamnatin jihar Yobin za ta soma kan farfado da harkokin ilimi a jihar kungiyar makiyaya da ake kira kullin Allah wadda dama makasudin kafata shine samar da zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma sannan kuma da bunƙasa ilimi a tabbatar suma 'ya'yan makiyaya ba a bar su a baya ba wajen samun ilimi na zamani domin su tantance tsakanin hagu da dama kiyaya kamar yadda ka faɗa suna da yawa kuma ba su wasa da karatu domin daman shehu usmanu tarbiyar da ya mana ya ce da me dure da me jange makiyaya ku yi kiwo ku yi noma ku yi karatu don haka ka gani idan kuma ko manufofin kulen allah din abubuwan da aka mata rijista akwai noma akwai kiwo don haka za mu tsaya tukuru mu ba shi goyon baya tun da shi mai cika alkawari ne yana da kyakkyawan kuduri a jihar yobe to in allah da za mu iya kokarin mu mu tabbatar dukkan kan wani dan makiyayi da bai wuce a sa shi a karatu ba za mu tabbatar an sa shi domin ya samu karatun addini da kuma na zamaniya don ya sayar da zai tafiyar da rayuwarsa don taimakon al'umma na kuma tambayi professor maimuna waziri wadda malama ce a jami'ar tarayya da ke garin gashuwa a jihar yobin kowane mataki suke gani za a iya ɗauka don inganta ilimin harkokin mata a jihar yobin ga dai abin da take cewa sai a ayyukan suna da yawa don kaga ban da na gwamnati sai an je ta wajen ah, sarakuna da kuma iyaye dole kowa ya ba da gudumawarsa a ciki dan in aka duba ita ilimin mace ba idan ta yi ba wai zai hana ta aure ba ne still za ta yi aure din amma in ta yi ilimin in ta je zaman gidan mijin ma zai taimaka mata saboda haka idan aka bar mata suka sami ilimi za mu je har grassroots a iyaye su ma a gaya musu a musu bayani cewa fa ilimin matan nan yana da amfani su taimaka su bar 'ya'yansu su yi karatu don kuwa a addinance ai an ba da muhimmanci ma ilimi sai dai ko al'ada wanda iri tamu amma addinance an ba da muhimmanci a ilimi. Dr. Abba Ibrahim Adam dai shine shugaban kwalejin koyar da harkokin shari'a da ilimin addini da ke jihar Yobin wanda ya jawabi kan yadda za a farfado da harkokin ilimin tsangaya da kuma ba shi daidaito kamar ilimin zamani a jihar. Ilimin tsangaya ilimi ne mai amfani wanda yana da dogon tarihi ya fitar da malamai da dama wanda suka karanta ilimi na larabci na addini na duniya geography science da duk sauransu to ta yaya za a yi mai amfani da wannan ilimin tsangayan domin mu sake dawo da darajar jama'a darajar ilimi kuma mu yi kokari mu ga cewa yaran nan da suke yawo a titi ba karatu ta yaya za a yi amfani da tsangaya wajen basu ilimi ne gwamnati dole ta yadda da cewa makarantun tsangaya su ma makarantu ne masu cin gashin kansu masu ba da guduma wajen ci gaban ilimi na biyu dole gwamnati ta ware wa wa'annan tsangaya wani kaso na kasafi na kuɗi wanda za a rinka biyan malamai da kuma lura da al'amuransu na yau da gobe sannan gwamnati ya kamata ta tsara musu wata manhaja canja na yanayin koyarwa wanda a yanda ake a wancan makarantar haka za a yi a wancan haka za a yi a wancan sai ya zama an bude musu wani bangare ko wata cibiya a karkashin hukumar ilimi ta jiha wanda za a rinka kula da su idan aka yi haka to su ma makarantun tsangaya za su ba da gudunmawa sosai kamar yadda sauran makarantu suke bayarwa dole wanda ya karatu irin wannan ya gama ya haddace alkur'ani a dauki satifiket a bayi na cewa shi mahaddaci ne abu na biyu shine su kansu wayannan makarantun bayan karatun alkur'ani ana so a saka musu karatu na koyon sana'a yanda in mutum ya gama ko da bai jira gwamnati ta bashi aiki ba zai iya dogaro da wannan ilimi na sana'a da ya samu ya zama na yayi wa kansa hanyar samun cin abin. Comrade Muhammad Abba Isa dai shine shugaban kungiyar masu bukata na musamman a shiyar arewa maso gabacin Najeriya kuma ɗaya daga cikin masu rajin kare hakkin bil'adama na masu bukata na musamman wanda kuma ya gabatar da bukatunsu kan harkokin ilimi kamar haka. Fannin ilimi na masu bukata na musamman yanzu duk cikin makarantu da zaka je ba za ka je ka samu makarantar da shi mai kurma mutumin da baya ji ko kuma mutumin da baya gani zai za a dama da shi ko wani abin nan ba to kaga wannan kafa dokan ta ɓaci gwamnati za ta shigo da mu akwai abin da muke kira ake kira inclusive education amma da special education da ake magana ware su aiki a gefe in ya so a koyar da su amma special education sai zama da shi ma ba ta da tasiri to kira da zan yi a wannan ga mai girma gwamna a samu a kafa mana yobe state special school yobe state special tool na idan aka kafa shi kasashe ne burin ma mu za ga za zo suna koyarwa da kasa su to wannan zai ba da dama ga ainihin mutanen da za a dama da su su san ta ina ne ya kamata cewa masu bukata na musamman suna da kokari kaga kira da zamu yi sannan kuma yawanci conventional university da makarantu mutumin da yake ji da mutumin da baya gari su daban ne mutumin da yake baya tafiya kamar ni ya zama na cewa an tanadi kayan aiki da kuma accessibility inda za su samu su shiga su yi ilimi ilimin nan da kake shi ne kuma ilimin ya taso saboda talauci akwai abin da muke kira multiple challenges a masu bukata na musamman yawanci idan ka duba iyayen su in sun dogara da su maimakon su tafi makaranta sai ka ga suna amfani da su su je su bara idan suke bara sai su kasu wannan lokacin da za su ɗauka su bara za ga yawanci yaran mutane za ga cewa suna makaranta to shi yasa kake gani muke kira da gwamnati ya zama da cewa su ma ainihin iyayen masu bukata na musamman ya kamata a tallafa musu to wai shin menene ma gwamnatin jihar Yobe za ta mai da hankali a kai wajen sake farfado da martaban ilimi a jihar ta mai kini da wa gwamnan jihar Alhaji Mai Malabu ne mun kafa kwamiti na kwararru wanda professor Maladaura yake jagoranci wanda za su fito da abin da ya dace a yi domin ah, na farko ba matsalan azuzuwa ne kadai ba ba kuma matsalan malamai ne kadai ko kuma wasu akwai matsaloli da dama da suke a daban fannin ilimi so dukkan abin da yake damun fannin ilimi kama daga azuzuwa domin akwai guraren da akwai azuzuwan ba malamai ba kuma ɗalibai akwai guraren da akwai ɗalibai ba malamai ba ba kuma azuzuwa isassu akwai guraren da kuma babu malaman ba azuzuwa sannan kuma ba ɗaliban su dole ne yanzu muna so mu haɗa ƙarfi mu ga cewa ta inda eh, sarakunan gargajiya za su taka muhimmin rawa na ganin a koma da a ga yadda da yadda aka yi aka haɓaka harkan ilimi ta tsoro to menene yanzu zai hana a yi dole ne mu ga cewa mun hada karfi da karfe mu ga cewa da hanyoyi da za mu bi mu ga cewa a inda ba azuzuwa mu yi azuzuwa a inda akwai azuzuwa kuma mu ga cewa an samu ɗalibai a inda kuma akwai ɗaliban azuzuwa ne suka yi karanci mu ga cewa mun ƙara so yana daga ciki ah, harkan abin da ya eh, shafi ƙarin ilimi da su sauransu duk wannan yana daga cikin tsare-tsare da muke so mu ɗauka mu ga cewa insha Allah mun inganta harkan ilimi. Wannan dai shine mataki na farko da gwamnatin jihar Yobin ta ɗauka musamman ma kan farfado da harkokin ilimi a jihar da ake ganin ta zama koran baya sauran takwarorinta na arewacin Najeriya. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga jihar Yobin a Najeriya. Adalla. Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Afrique avec la meilleure